saboda tsegumi irin halin da muke ciki maganan da ake yin kuma mu mun zauna muna fira muna cewa mu ne musulmai mu ne yan sunna da an riga an zauna an kai mutum ɗaya biyu uku hudu biyar to magana wani ake yi musulmi kai hankali wallahi hatta halara a ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaya halara ka halari wani wallahi sai Allah ya maka bincike sa in alkiyama yayi shi a ɗauko magana wani ana yi wani halinsa kenan ta matsa ma mutane